A cewar ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar APC, dalilin da ya sa ya fice daga jam'iyyar APC shine a rubuce akwai adalci a cikinta amma a aikace ba sa bin dokoki da ƙa'idodi na jam'iyyar. Haka kuma ya ƙara da cewa mutane ne da ba sa sauraron 'ya'yan jam'iyyarsu. Bayan haka kuma A mataki na jiha ba sa son adalci kuma ba su da siffofi na adalci. Haka zalika sun yanke shawara da mutanensa da su koma jam'iyyar PDP ga abin da yake shaida ma wakilan gidan talabijin na Hausa bakwai. Dalilan da yasa ni hita daga APC zuwa jam'iyyar PDP ah, na lura cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa. tana da ka'idodi da dokoki da abubuwan da an ka shata a rubuce wanda akwai adalci ciki amma a aikace dokoki da ka'idodi na adalci sun yi gabas su kuma sun yamma don haka babu adalci ko guntu cikin shugabanci na jam'iyyar avc mutane ne wanda ba su sauraren shawara ba su sauraren 'yan jam'iyya sai dai sun keɓe wasu mutane da suka yi saurari a sama ko da ko an kawo musu shawara ba su ɗauka shawara ba su saurara ba su ɗauki shawara ba su jin kamar a yi musu gargaɗi cewa abu kaza bai da kyau abu kaza zai jawo kaza sannan in kin dawo nan matakin jiha kuma a shugabancin apc kamar za ki ce kawai mutane na masu shirme domin ma daga ƙarshe za ka iske mutane na da basu ma san ma abin da suka yi ba basu san abin da adalci na basu san yadda ake rike su san dokoki da ka'idodi na shugabanci ba don haka ba su da sufofi na shugabanci shi yasa suka fada cikin zalunci da rashin adalci ga magoya bayansu inda duk abubuwan da an ka zo an ka yi wanda duk da bature ya ce a bi ka'idodi musamman zaɓuɓɓuka to duk zaɓuɓɓukan da aka gudanar an gabatar da su ne bisa ga rashin gaskiya bisa ga rashin adalci bisa ga rashin ba kowa dama shi abin da doka ta ce shi yasa na ga to ni ba zan iya ci gaba da zama da irin mutane wanda ke da wannan ba shi ko kuma ka tara mutane masu hankali mm, irin malamai ko masu addini adiba ka'idodi na addini ko na cancanta da musulunci ya cinye mu musulunci muka yi musulunci ya cinye da ka'idodi da mutum ka cancanta shugabanci kamar ilimi imani aiki da, al'adu da mutunci da rashin ganin mutum da ɗabi'o'i wanda ba su da kyau to duk waɗanda abubuwa ba a dibe su a apc ba amma a pdp na ga koyaya suka yi zaɓen su sun tsaya sun tace sun bi ka'idodi kusan zancewa sun yi daidai da ka'idodi na musulunci don sun zaɓi wani mutum da a ganin cewa ba a taɓa sanin shi da aikin asha ba mutum ne an sai yana da ilimin addini yana da ilimin zamani kuma yana da mutunci kuma yana mutunta addininmu da al'adarmu kuma an san shi da kula da abubuwa na addini wato malami ne saboda haka kullum idan ga malami to ina ganin ba da za a yi in bi jahili domin na karanta addinin musulunci ba wai ni malami ba ne amma doka ta addinin musulunci wani qur'ani ya karanta da duk ilmi ba ilmin addini ba to ilmi ne na sana'a don haka sanin duniya ne sanin duniya ko bai kai ga mahita don haka ga inga mutumin da adda ilmi don haka mai ilmi malami shine mai ilmin addini amma wanda bai da ilmin addini to kawai mai ilmin sana'a ne sana'a ko don ka karanta physics ko chemistry ai baka wanda yake jan aliyo ya kakkarya ta waya ya samu abin da ya ce don don bi da abinci na shi yasa nabi mai ilimi na bar wannan da ai na gaya miki cewa kunnen kashi gare su mutane na masu girman kai mutane na waɗanda sun ɗauki kansu da su da magoya bayan su magoya bayan sun ɗauke su da su sun hima Allah iko su ma suna jin haka sun ma Allah iko domin abubuwan da Allah baya yi su ma suna kokarin su ga su yi kuma su taki don Allah ya haramta maka yin zalunci to su suna ganin zalunci ma abincin su ne ko suna ganin shi zai ƙara ƙarfafa su su kai gaban wasu don ke ga sannan suna ganin cewa su ke ba da mulki siffar Allah da shi ke ba da mulki ba wanda su sadda su sha'an su mulki wanda su sadda su to su ma sun ga sun kai haka kuma na goyi na zagaye da su suna musu hadanci suna za su suna tura su har sun ɗauka siffar Allah sun ba kansu shi yasa don haka ba su ma sauraron kowa garin suka su an yi su da zinari sauran al'umma an yi su da laka dama mutane suka nemi mu mai wannan kuma mun zauna da su yan kwamitin mu mun zauna da duk shugabannin ah, wannan kungiya ta mu na mazaɓu da ruhun da komi muka share cewa to abinda a daidai a mai kokari mu haɗa kai da mutanen pdp domin wannan mutumin da aka tsaye a malami mai addini mu ga cewa ya kai in ya kai to kamar ka mun sa jagoranci mu ga mutum mai idanu ba kahu ba amma wanda bai ilimin addini komi bokon shi komi takardun shi a addini takardun banza ne bai yi mai jan aliyu ko mai so ya kose ba don kowa abin da ya cira ya gaba amma ilimin addini shi adda ido shi abbasira basira haka sun ka yanke shahara cewa mu zo tun da duk siffofin da aka yi yasa suka ce in zo in nemi gwamna shi wannan aka sa ma ya ni su mutum ya yi ni kilan shekaru ya yi ni ilimin addinin musulunci ya yi ni ilimin boko kuma ya yi ni wayewa ta zamani don haka ban ga dalilin da zai sa mu ki goya mai baya ba domin mu samu kwarai da gaske ake ga pdp wato mutane na waɗanda suna da basira suna da hikima sun san zamani sun san siyasa shi yasa suka buga siyasa suka kai abc wata kwana wadda ba za ta iya motsi ba tunda ke ga yanzu akwai dan takarci shugaban kasa amma mataimaki ya gagara saboda sun kai ta sun matse ta wani wuri wata kwana inda ba za ta ma iya motsa ba amma su pdp yanzu wannan ya zan tarihi gare su suna shugaban kasa suna mataimakin shugaban kasa kuma kowace su sananni ne kuma mutane da an kasance suna kishin suna kishin najeriya kuma suna kishin kasar ga kuma mutane na kaunar su shugabancin nan don haka kusan in ce insha Allah insha Allah ba abin da ya rantsuwa ya rage illa a natsar su a kai su bila kuma gwamnan mu kawai in Allah ya saurara da aka zabe kamin a cikin kare 11 wancan sun faduwa insha Allah kira na gari shine mai kokari wanda ba su da rijista su yi rijista wanda ke da rijista su adana abisu su ranar zabe mu yi to mu yi turuwa mu zabi mutanen kirki mu tabbatar da mun kada mutanen da a ganin cewa mutanen kirki na ba wanda idan suka kai ga mulki to da ɗiyanmu da jikokinmu mata da maza sun halaka. Daga jihar Sokoto, Rashida Abbakar Tambuwal Hausa bakwai TV, tauraruwa al'umma.